يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينظرهم من شر وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه محلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه سفكة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر عباد الله لقد كثرت الفتن في هذا الزمان وأصبح المسلم يرى الفتن بكرة وعشية وحل من البلايا والمحن والنوازل الشيء الكثير وما ذاك إلا بسبب ما آل إليه حال المسلمين من ضياع وتشتت وبعدهم عن منهج الإسلام وتفشي المنكرات بينهم فتسلطت عليهم الأعداء وقد أنذر النبي صلى الله عليه من الفتن وحذر من الوقوع فيها فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحزن قالوا وما الحد يا رسول الله قال القتل القتل إخوة الإسلام إن من الكياسة والفطنة أن يعرف المسلم كيف يواجه الفتن وكيف يتعامل معها عند وقوعها وطرق الاعتصام منها لأن الفتن إذا لم تراعى أهوالها وتنظر نتائجها فإنها تشكل خطرا على المجتمع إلا أن يشاء الله إخوة الإسلام إن أول ما يعتصم به من الفتن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد إلا بالاعتصام بهما ومن تمسك بهما أنجاه الله تعالى ومن دعا إليهما هدي إلى صراط مستقيم يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس ورواه مسلم بغير هذا اللفظ ومما يعصم من الفتن الالتفاف حول العلماء الربانيين أئمة أهل الإسلام والجماعة فهم أنصار شرع الله والذين يبينون للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال فحضور هلكهم وتوثيق العلاقة بهم يقطع على أعداء الإسلام السبيل للنخر في الإسلام وتمزيق وحدة المسلمين وتمزيق وحدة المسلمين ومما يتصم به من الفتن لزوم الجماعة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وقد أوسى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من سأله عن الفتن بقوله اتقوا الله واصبروا حتى يستريها بر أو يستراها من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالته ولما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وبينه له قال فما تأمرني إن أدركني ذلك قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أخرجه البخاري ومسلم واعلموا عباد الله أن الجماعة ليست بالكثرة ولكن الجماعة من كان على منهج الحق الكتاب والسنة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة وإما يعصم من الفتن التصله بالعلم الشرعي حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وقلبه أخرجه الطبراني فالعلم الشرعي مطلب مهم في مواجهة الفتن ليكون المسلم على بصيرة من دينه ومن فقد العلم الشرعي تخبط في الفتن ومما يعصم من الفتن التأني والرفق والحلم وعدم العجلة حتى يرى الأمور على حقيقتها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أخرجه مسلم وقال لأشج عبد الخير إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء أخرجه مسلم أما العجلة فإنها ليست من منهج الأمة الإسلامية وخاصة في زمن الفتن واعلموا عباد الله أن الصبر من أعظم ما يعين على الاتصاب من الفتن قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول عليه الصلاة والسلام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال أجر خمسين منكم وعن الزبير بن عدي قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم عليه الصلاة والسلام عباد الله في أوقات الفتن تكثر الإشاعات تكثر الإشاعات وتنشط الدعايات ويشمر المغرضون عن سواعدهم بالكذب والإثارة ولخطورة الشائعات على بنية المجتمع كان السلف رحمهم الله يحرصون على التثبت من كل قول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبروا على ما فعلتم نادمين وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يقول عمر رضي الله تعالى عنه إياكم والفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف ومن أقوى أسباب الاختلاف بين العباد وخصوصا زمن الفتن فقدان العدل والإنصاف والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وبالعدل تزول وتحل كثير وتحل كثير من المشاكل التي تحصل بين المسلمين ففي ذلك عصمة المسلم من الوقوع في الفتنة بإذن الله تعالى كما أن على المسلم أن يكثر من التعوذ بالله من الفتن أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاته اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وقال عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فالفتن, فالفتن إذا أتت لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلعنا برعايته ويعصمنا من شرور المهن والفتن ويميتنا على الإسلام والسنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين دكا يبود قوليها تنتبتك الله أبي سعبين ديكا دراجكين هكما سا نا الأمر باي ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya dukkan mulki nashi ne dukkan yabo da godiya na Allah ne dukkan alkhairai daga wajen Allah suke tahowa ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne tsira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da sahabbansa mutanen kirki da iyalan gidansa tsarkaka da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka wasiya da Allah tabaraka wa ta'ala yayi gare mu wasiyar da yayi ga waɗanda suka gabace mu ita ce wasiya akan takawa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah takawa ita ce wasiyar da Allah yayi ga waɗanda suka gabace wannan al'umma kuma ita ce wasiyar da Allah yayi ga wannan al'umma Allah ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah hakikanin kiyaya wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna musulmi ɗan uwa musulmi imamu muslim ya rawaito hadisi daga abdullah dan amru dan az Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yayi huduba cikin abin da ya faɗa wannan hudu huduba yace innahu lam yakun nabiyyun qabli ku sani ya wannan al'umma ba a yi wani annabi ba kafin ni illa kana haqqan alayhi face ya zamo hakki akan wannan annabin an ya dulla ummatahu ya nuna wa al'ummarsa ya shiryar da al'ummarsa ala khairi ma ya ya'lamuhu lahum a bisa mafi alherin abin da ya sani ya dora al'ummarsa akan mafi alherin abin da Allah ya sanar da shi wa yunzirahum ya gargada al'ummarsa sharra ma ya'lamuhu lahum mafi sharrin abin da ya sani gare su wa inna ummatakum hadhihi manzo Allah sallallahu alaihi ita wannan al'umma taku jo'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya zaman lafiyar ta ne a farkonta wa inna ummatakum hadhihi lalle wannan al'umma ta kunji annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan al'umma ta shi kenan ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya zaman lafiyarta ne a farkonta وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها كرشنت كما بلاء الأمر رزاق جامتا زي ساميكو كرشن وانا الأمة من ذا الله يتي أبن زي ساميتا شيني بلاء وأمور تنكرونها wato bala'i daban-daban jarabawa iri-iri wanda zaka gani kai inkari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace taji'ul fitnatu fitina za ta rika tahowa fitina za ta zo fayuraskiku ba'daha ba'dan fitina da za ta zo gaba sai ta sauƙaƙa na baya ma'ana fitina za ta zo a gaba sai a gan na bayar ma ashe ba komai aka yi ba ta gaba ta fi girma wata jibul fitina fitina za ta zo fa yaqulu almu'min hadhihi muhlikati har zai ce wannan fitinar dai a cikin ta zan halaka karshe na a wannan fitinar za ta kasance thumma tankashifu sannan sai Allah iyaye fitina wata je'ul fitnatu sai wata fitinar ta kuma biyo baya fa yaqulu almu'min hadhihi hadhihi mu'mini ya rika to wannan dai ita ce karshe wannan dai ita ce karshe har kuma al'amari ya ci gaba da fitina wata tana biyo bayan wata sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman ahabba an yuzahzaha anin nari ya ku mutane duk wanda yake so Allah ya nesantar da shi daga wuta wa yadkhul aljanna ya shiga aljanna faltafihi maniyatu to yayi iya yadda zai ga mutuwa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhali yana mai imani da Allah da ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ahabba an yuzahzaha anin wanda yake so ranar alkiyama Allah ya nesantar da shi daga wuta to ya kiyaye waɗannan abubuwan na farko yace faltatihi maniyatu yayi kokari mutuwa ta zo gare shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhali yana kan imani da Allah da ranar lahira sannan sai yace wal yati ila an-nas alladhi yuhibbu an yuta ilay wal yati ila an-nas ya aikata wa mutane alladhi yuhibbu an yuta ilai irin abin da yake so mutane su aikata masa gari ya kace ya mu'amalanci mutane irin yadda yake so su mu'amalance shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man baya imaman duk wanda yayi mubaya'a ga wani shugaba fa atahu safkata yadihi ya ba shi amana ta yin da'a wa samarata kalbihi falyutihu in istata'a to yayi iya kokari yayi da'a yayi biyayya ga wannan shugaban iya iya wasa fa in ja'a akhar yunazi'u idan aka samu wani yazo bayan an nada shugaba al'umma sun masa mubaya sai wani ma yazo yace shi ma shugaba ne fadribu unuqal akhar wanda Allah ce ku tare wuyan nabi saboda ba a shugaba biyu a cikin al'umma guda daya ƴan uwana a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari cewa wannan al'umma ta ce Allah ya sanya zaman lafiyar ta ne a farko amma karshen ta to za ta gamu da fitintunu iri-iri da bala'o'i daban-daban wannan abin da zai kasance kina a karshen al'amarin wannan al'umma kuma mummuni zai rika jin labarin fitina ko ya ganta da idanunsa safiya da bareke ya ga wata da safa daban ya ga ta yamma kuma daban fitintunu daban-daban kuma a yau da muke magana ko shakka babu muna ganin fitina ta ko'ina daban-daban fitintunu iri-iri suna samun wannan al'umma a cikin wannan kasa da wasu kasashen da muke gani ba abin da yake sanya yaduwar fitina face ainihin wato rarrabuwar kai ta al'ummar musulmi nesantar asalin sakon da manzan Allah ya zo da yi salari salama na alkur'ani da koyawarsa da kuma yaduwar sabo da kuma wato bijirewa Allah tabaraka wa wajen kin bin shari'arsa saboda haka sai Allah ya jarrabi al'umma da fitintunu daban-daban na ciki da na waje manzan Allah sallallahu alaihi wa ya gargadi wannan al'umma game da aukuwar fitintunu ya zo a cikin hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa a ƙarshen wannan al'umma za a samu fitina daban-daban za ta lullube wannan al'umma daga ciki akwai hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya takarabu zaman zamani zai rika yin kusa-kusa ma'ana madadin da aka saba zamani yana da tsayi to zai rika matsewa zamani ya rika zamowa ya zamo dan kadan sabanin yadda aka saba a baya ya takarabu az-zaman zamani zai yi kusa kusa zamani zai yi kusa yace wa yuqbadu ilmu sannan za a dauke ilimi za a dauke ilimi a cikin al'umma wa tazharu al-fitanu sannan fitintunu za su bayyana a cikin al'umma wa yulka shuh sannan za a jefa rowa a cikin al'umma wa yaktur kuma harju zai yi yawa kalu wa mal harju ya rasulullah sabai suka ce ya ma'aikin Allah me alhaj kala alqatl alqatl yace yawan zubar da jini yawan zubar da jini yawan kisa yawan kisa manzo Allah yana bada labari sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi game da wasu daga cikin ashiratu sa'a abubuwan da za su kasance kafin tashin alkiyama ya ambaci kusantuwar zamani ma'ana zamani zai zama kusa sabanin a zamanin baya da zamani yake da tsayi sannan kuma za a ɗauke ilimi jahilci iyadu a cikin mutane sannan kuma fitintunu za su bayyana daban-daban a cikin mutane sannan kuma rowa za ta yawaita a cikin mutane na ƙarshe kuma kashe-kashe da zubar da jini manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam zai yawa a cikin mutane lalle mai hankali idan ya duba waɗannan irin hadisai ko shakka babu zai shiga taitayinsa zai iya ƙoƙari ya ga cewa yaya zai kaucewa duk wata fitina da ta tinkaro a cikin rayuwarsa zai kokari ya ga yayi ta'amuli da fitina ma'ana ya fuskanci fitina ta hanyar da zai sama wa kanshi tsira ta hanyar da zai sama wa kanshi mafaka mafaka ya fita ko ya tsira daga irin wannan fitintunan saboda idan mutum yayi sakaci a lokacin fitina bai lura ba bai dawo da hankalinsa jikinsa ba bai nutsu ba to sai ya auka cikin fitina a ƙarshe kuma sai ya zama yana cikin waɗanda za su yi hasara Allah ya tsare mu lalle fitina tana da illa a cikin al'umma domin tana jefa mutane a cikin rudani tana sa mutane su bar hanya ta daidai tunani ya canza saboda fitintun ƴan uwana Alkur'ani da Allah ya saukan mana da koyarwar manzon Allah sunnarsa sallallahu alaihi wasallama suna ɗauke da bayani na yadda za a kauce wa fitina na yadda za a tsira idan fitina ta auku a matsayinka na musulmi ka koma alkur'ani ka nemi mafita daga dukkan wata fitina da ka iya aukuwa fitintunu daban-daban an ce fitina kowace irin fitina ta shiga cikin wannan domin Allah ya bayyana mana alkur'ani zai jarrabi mutane wala nablu wannakum bi shay'in min al tsoro fitina ce mutane ya zama ba sa iya ainihin tafiye-tafiye da aka saba a zamanin baya suna tsoro mutane zanto ba ta iya kwanciya su yi bacci da kyau saboda me suna tsoro mutane ba sa iya zuwa kasuwanni ko zai wajen bukatar su saboda me suna tsoro wannan ma fitina ce banda fitina ta abin da yake faruwa na yaduwar wato a ayyukan laifi ta yadda mutane sun zama cikin fargaba da kuma rashin kwanciyar hankali fitintunu suna da yawa mafita daga fitina shine abinda manzon Allah abinda Qur'ani ya gaya mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shi ya kamata mu rike sai kaga Allah ya bamu mafita daga dukkan fitina a takaice waɗannan al'amura suna cikin abin da ya kamata mu rike a matsayin alawasin min alfitan abin zai baka kariya abinda zai baka tsira daga dukkan wata fitina koda wata iri abu na farko al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam. rubu da koyarwa ta alqur'ani rubu da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine jigo shine mafi girman hanyar da zaka tsira daga dukan dukan wata fitina domin babu hanyar da zaka bi ka samu tsira sai hanyar alqur'ani sai hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana ya nuna mana ita ce hanya ta tsira daga fitina Allah tabaraka wa ta'ala yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah baki daya kada ku rarraba mece ce igiyar Allah ita ce al-islam musulunci igiyar Allah shine al-qur'ani shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar nan ne mafita daga dukkan fitina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda Imam al-Hakim ya rawaito Imam Muslim ya rawaito irin hadisin amma da wani lafazi daban manzo Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi da Imam al-Hakim ya rawaito yake taraktu fikum amrayni na bar muku al'amura guda biyu lan tadhillu ba za ku tabe ba ma tamassaktum bihima in dai kuka yi riko da su ba za ku kauce ga barin hanya ba ba za ku tabe ba kitab Allah wa sunnata nabiyhi littafin Allah da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam abubuwan nan guda biyu duk ya rike to Allah zai bashi mafita daga dukkan ainihin fitina daga dukkan damuwa abu na biyu shine a riko da malamai rabbaniyina malamai na Allah domin malamai fitila ne a cikin al'umma wato ya zanto ana riko da malamai waɗanda za su nuna wa mutane hanyar tsira in aka samu rikici in aka samu fitina ta hanyar halattar karatu a wajen malamai malamai da suke na Allah malamai da za su nuna wa mutane hanyar tsira halartar karatuttuka a wajensu neman shawara a wajensu ƙoƙarin koyi da ainihin malamai na Allah waɗanda suka nufaci Allah a abin da suke karantar da mutane riko da irin waɗannan malamai da ƙoƙarin neman shirya da gare su hanya ce da za ta kai mutane ga tsira daga dukkan fitina abu na uku ne haɗuwa waje guda luzumul jama'a al'ummar musulmi ta zama ta haɗu a waje guda Ƙarƙashin abin da Allah ya ce al'ummar ta kasance a kai shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu e al-ittisam bil jama'a ma'ana haɗuwar kai na al'ummar musulmi yana daga cin abin da zai ba su tsira daga dukkan fitina domin daga manya-manyan fitintunu shine rarrabuwar kai shine yaduwar adawa tsakanin musulmi ta yadda musulmi yana ji a ransa cewa zai iya kashe ɗan'uwansa uwansa musulmi musulmi yana ji cewa dan uwansa abokin gabarsa ne to wannan fitina ce ba karama ba amma in an haɗu waje ɗaya a ƙarƙashin abin da Allah yake a haɗu shine wa tasimu bi hablillah Abdullahi yadda malamai suka fassara shine al Al'islam kuma shine abin da yazo a Kur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu in mutane suka rike wannan suka riƙe wannan to sun rike hanya ta tsira kuma hanya da za su kauce wa dukkan wata fitina Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kira mutane yace ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bil jama'a ku haɗa kanku waje guda ku yi riko da jama'a wa iyakun wal ku nisanci rarrabuwa abdullahi na masu sahabin manzan Allah salama Allah ya kara masa yadda yayin da aka tambaye shi menene hanyar fita ko tsira daga fitina sai ya ce ittaqullaha wasbiru ku ji tsoron Allah sannan ku yi haƙuri hatta yattariha barrun har mutumin kirki mutuwa ta zo ta ɗauke shi ya huta da musibar duniya ittaqullaha Abin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa kenan me hanyar fita daga fitina yace ku ji tsoron Allah shine abu na farko tsoron Allah mutum ya rike shine mafita daga dukkan fitina yace wasbiru abu na biyu ku yi hakuri sannan sai yace hatta yastariha barhun in kun yi haka mutumin kirki albar zai huta ta yadda Allah zai karɓi ransa yana kan takawa yana kan hakuri kaga ya huta kenan aw yustaraha min fajir ko kuma Allah ya hutashe ku daga wani fajiri wanda yake nufin ku da sharri ku yi haƙuri ku yi takawa sai Allah ya ba ku kariya daga wani fajiri wanda yake nufin ku da sharri Allah ya dauke shi sai yace wa alaikum bil jama'a sannan kuma ku hada kai ku yi riko da jama'a fa inna Allah ku sani lalle Allah ta'ala la yajma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalala Allah baya taba hada wannan al'umma akan fata akan hanya ta bata in dai al'umma ta hadu to tana haduwa ne akan shari'a ba ta haɗuwa akan fata, saboda haka ku rike aljama'a to amma menene aljama'a din yawa ake nufi jama'a ana nufin taron gayyar mutane a'a ba haka ake nufi ba aljama'a wato waɗanda suke kan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su ake cewa aljama'a shi yasa aka rawaito daga Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara masa yadda da aka ce menene jama'a sai ce walau anna faqihan ala ra'si jabalin da a ce mutum daya malami yana kan dutse a tsauni shi kadai lakana huwa in inda yana kan gaskiya to yana tare da jama'a shine aljama'a kenan aljama'a abinda ake nufi waɗanda suke kan gaskiya waɗanda suke kan abinda Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam a Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da zai kasance na sharri da zai samu wannan al'umma sai bayan Allah ya bashi labari na abubuwan da za su kasance a ƙarshe sai Huzaifa yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fama ta'muruni in adrakani zalik idan zamanin fituna ya riske ni ina raye me zaka bani umarni wace shawara zaka ban yaya zan yi kala sai ma'aikin Allah ya ce da Huzaifa talzamu jama'atal muslimina ka rike jama'ar musulmi wa imamahum da jagoransu talzamu jama'ata almuslimin ka rike jama'ar musulmi wa imamahum da jagoransu in kai haka to lalle kai riko da hanyar tsira bin hanyar jama'ar da suke kan tafarkin annabi na alqur'ani na da abin da ya koyar da wannan al'umma ta ta sallallahu alaihi wasallam ɗan uwana daga abin da yake ba wa mutum kariya daga dukkan wata fitina shine neman ilimi na addinin musulunci domin idan mutum yana da addinin yana da ilimi na addinin musulunci to duk wata fitina da za ta tunkaro yana da ma'auni da zai dora ta akai domin ya nema wa kansa mafita ilimi na addini yana daga cikin babban makami da yake ba da kariya daga dukkan wata fitina kowace iri ce ko fitina ce da ta shafe ka kai ɗaya a gidanka ko fitina ce da ta shafi al'umma mafita yana daga ilimi ne na addini ya zo a cikin wani hadisi yana cewa innahu sayusibu ummati fi akhir zamani bala'un shadid yace lalle wannan al'umma bala'i mai tsanani zai same ta a ƙarshen zamani sai yace la yanju minha illa rajulun arafa dinallahi babu wanda zai tsira daga wannan fitintunu sai wanda ya san addinin Allah illa rajulun arafa dinallah wanda ya san addinin Allah da alayhi bi lisani wa qalbi kuma yayi jihadi da harshen sa da zuciyarsa ma'ana ya faɗi gaskiya ya bayyana wa mutane gaskiya ya ga gaskiyar bisa ma'aunina. Abin da Allah ya nuna masa na a cikin alkur'ani da sunna manzan Allah salallahu alaihi a bisa ilimi sannan ya nuna wa mutane wannan hanyar idan sun bi sai ya ƙi abin da suke kai na barna a zuciyarsa shine da alaihi bi lisanihi wa bi kalbi lisanihi wa mutane gargadi ya gaya musu gaskiya ga hanyar shirya ku bar waɗannan hanyoyi wadda ba daidai ba ku dawo kan hanya ta shirya zai gaya wa mutane in ya ga gaskiya bisa ilimi da Allah ya bashi sannan kuma in mutane suka kiji sai ya koma ya ƙi abin da suke kai na barna a cikin zuciyarsa to wannan shi ne zai tsira daga dukkan fitina ilimi na addini in kana da shi ba za a yi ainihin mai da kai bal wannan idama da kai wannan ihabu da kai saboda mai kana da ma'auni duk abin da yake faruwa zaka duba alqur'ani zaka duba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai kaga ka fita daga dukkan wata fitina ka tsira da taimakon Allah yana daga cikin abin da yake bada kariya daga fitina at-ta'anni wal rifq wal hilm wa adam al-ajala shine bi sannu sannu a lokacin fitina da rashin gaggawa da kuma juriya wajen haƙuri ya zama ba ka ɗaukan mataki kana jin abu ka dau mataki a'a zaka tsaya kai nazari sannan ka bi sannu sannu ta'anni baka gaggawa wajen yanke hukunci sai ka tsaya kai nazari sai ka nuzu sai ka duba kaga menene hakikanin wannan al'amari gwargwadon yadda Allah ya baka fahimta sannan sai kai hukunci amma baka gaggawa a zamanin fitina kace wannan ai kaza ne wannan ai haka a'a kada kai gaggawa ka bi sannu sannu domin yana daga cikin abin da yake bada ainihin mafita daga dukkan fitina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiryar da wannan al'umma ya shiryar da mu akan bi sanne-sanne sana cikin dukkan al'amura da rashin gaggawa wajen yanke hukunci da daukan mataki sai an yi nazari sai an nutsu sai an duba menene hakikanin al'amari kuma yaya mafita take a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana bi sanne sannu da tausasawa duk abin da ya shiga to sai ya yi masa ado wala yun zamin shai illa shana amma duk abin da aka cire bi sannu-sannu ya zama da gaggawa ake hukunci to sai an samu matsala manzo Allah talatin ke gaya wani bawan Allah al-ashaj yace da shi in na inna fika khaslatayn kai ashajju kana da halaye guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son waɗannan halayen naka kana da halaye guda biyu manzo Allah yake gaya wani mutum sallallahu alaihi wasallam al-ashaj abdulkai zai gaya mata yace ya kai ashe kana da halaye guda biyu Allah yana son waɗannan halaye yuhibbuhum Allah Allah yana son su alhilmu wal ana kana da bi sannu sannu ka da gaggawa Allah yana son haka Allah baya son mai yanke hukunci da gaggawa a'a ana so a zamani musamman na fitina duk abin da ya faru kar kai maza ka sa baki kai hukunci ai za ni a'a ka tsaya kai nazari saboda mai gaggawar da zaka yi zaka jefa ka cikin wannan fitina yan uwana yana daga cikin mafi girman abin da yake bada kariya ko yake ba da tsira daga dukkan fitina shine hakuri a halin da mutum ya samu kansa a cikin fitina hakuri a haƙuri a zamanin fitina kamar yadda makaranta aya Allah ya ce zai jarrabi bayinsa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi Waljo'i wa والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيتي فبشر الصابرين للي وبشر الصابرين للي ذا مجربيكو da shay'in min al-khawf wato wani abu na tsoro wal za mu jarrabe ku da yunwa wa nafsin min al-amwal zamu jarrabe ku da tawaya arziki wal anfusi da ainihin mutuwa da za ta riƙa yawaita a cikinku, ku wal da lalacewar kayan gona ya zama kun yi noma ba ku samu amfani ba Allah ya ce za mu jarrabe ku da waɗannan sai ce wa bashirin sabirina amma a yi albishir ga masu haƙuri duk jarrabawar da Allah zai wa mutum in ya zama ya haƙuri to Allah zai maye masa da mafi alkhairin abin da yake ba masu haƙuri Allah zai ne za sabatu musiba waɗanda aka jarrabe su da wata musiba kalu abin da suke faɗe shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga Allah muke kuma gare shi za mu koma masu faɗa wannan Allah ya ce zai ba su mafita daga dukkan damuwa ya ce wa bashir sabirina irin waɗannan Allah ya ce a yi musu albishir su ne allazi ne za a sabatu musiba kalu inna lillahi wa inna raji'un duk abin da ya sami su musiba suna faɗa wannan kalma din sai ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma irin wannan Allah ta'ala zai ba su salawat kira zai ba su aminci zai ba su mafita ubangijin su wa rahma sannan zai ji kansu wa ulaika humul muhtaduna kuma wannan su ne shiryayyu waɗanda aka jarrabe suna haƙuri sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace fa inna min waraikum ayyaman ya ku al'umma ku sani wasu kwanaki suna zuwa gare ku inna min waraikum ayyaman yana ba da labari ku sani cewa wasu kwanaki za su zo gare ku ya ku al'umma wani abu zai zo nan gaba in ji manzan Allah sallallahu sai yace a sabru fihinna mithlu tamri hakuri a wannan lokacin kamar mutum ne a buɗe tafin hannunsa a cika masa da garwashin wuta a ce ya danke yaya zai ji to wanda ya yi haƙuri da wannan garwashin bai kai wanda zai haƙuri da zamanin fitina ba ma'ana fitintunu masu girma za su samu mutum fiye da a ce a buɗe tafin hannu a za mutum roshin wuta saboda haka ayyamu sabri ne a jarraba mutane da fitintunu iri-iri sannan abin da ake bukata ne su yi haƙuri domin Allah ta'ala zai ba su mafita ne in sun yi haƙuri sannan kuma sun bi abin da Allah ya ce su bi na shiriya ta alkur'ani na abin da annabi salama ya koyar in aka yi riko da wannan a nan mafita take daga dukkan fitila az-zubair ibn adi yana cewa mun je wajen Anas dan Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa shakawna ma ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj a lokacin sarkin zamanin shine al-Hajjaj ibn Yusuf wani azzalimi yana zaluntar mutane ya cutar da mutane sai wannan bawan Allah ya ce muka je wajen Anas yana raye a lokacin Anas dan Malik muka ce ya Anas ga wannan sarki azzalimi yana zaluntar mu mun rasa yadda zamu yi ba mu shawara sai yace isbiru ku yi haƙuri fa inna la ya'ti alaikum zamanun ku sani babu zamanin da zai zo gare ku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face wanda yake bayan sa yafi sharri fiye da wanda ya wuce hatta talqu rabbakum har ku gamu da ubangijinku haka rayuwa za ta fi har ƙarshen zamani sai yace samitu haza min nabi Musa sallallahu wannan abin da na faɗa daga annabi ji ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam. la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharru minhu babu zaman da zai zo face wanda zai zo nan gaba ya fi na bayan sharri har tashin alkiyama ma'ana fitintunu sannu-sannu suke ƙara girma har su kai inda yake wato ɗan adam ba abin da zai yi face ya je ya ga mutum a kabari yana cewa laitani fi hadal kabr ina ma a ce ni ne a kwanci a kabarin nan domin rayuwar babu inda zai kai ta babu yadda zai da ransa ba ya ya rasa mafita har zai je ga kabari yana tafiya ya ce ina ma ni na kabarin nan da na huta saboda fitina da ta ainihin wato tun karo al'umma ko ta lalube al'umma ƴan uwa na zamanin fitina ana yawan samun cece kuce da kuma yada jita jita abin da yake wajibi akan musulmi duk lokacin da ya ji wata magana ya yi tasabbuci kada ya yanke hukunci a kanta ko shi daya ko jama'a da yawa domin Allah ya gaya mana a Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yayin da aka kawo magana musamman a zamanin fitintunu kar a dauko magana a kawo kawai ka yanke hukunci a'a ka yi ta sabbuti ka bi diddigi ka tabbatar abin da aka faɗa haka ne ko ba haka ba saboda ne, Allah ya ce an tusibu kawon bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin za ku je ku yi hukuncin da za ku yi nadama akan abin da kuka aikata saboda haka mutum ya kame bakinsa gabarin yada maganganu sannan kuma ya kame kansa gabarin yanke hukunci a lokacin fitina a lokacin da ainihin harshe ya zama shine ya kai kaifi fiye da takobi maganganun da ake yadawa daga cikin wannan shine abin da yake faruwa yanzu a social media ga duk wanda yanzu social media ya zama matattara ta ya da karerai da jita-jita da kan ƙarya mutum zai fito ya faɗi magana ya fito ya rubuta magana saboda me ya zama cibiya ta me al-isha'at jita-jita da ya da karerai kuma abin mamaki duk al'umma an jarrabe su da fitinan wannan abin kowane manya da ƙanana sun jarrabu da social media wannan ibu wancan wannan ibu wancan makiya san zaman lafiya makiya musulmi makiya dan adam ba hanyar da suke bi su kawo fitara sai ta hanyar social media shine yada barna yada abin da yake na tada hankali iri iri saboda ne saboda a tayar da al'umma tsaye a hana zaman lafiya lalle mu kiyaye irin waɗannan abubuwa wato na jita-jita da ake yadawa sannan kuma a kiyaye sabani wanda yake bayi da tushe sabanin da yake babu adalci a ciki sabani mai adalci ba laifi ba ne. idan wani yi ba daidai ba a nuna masa daidai wannan haka ya kamata amma yin adalci wajen hukuncin yana da muhimmanci domin Allah ya umarce mu mu al'ummar musulmi a cikin alkurani da yin adalci kada ka yi hukunci sai da me sai da adalci Allah ya ce ya yi wallazi na Amina kunu kawwamina lillahi shuhada bil ya kuma su imani ku zama masu tsayawa akan gaskiya lillahi dan Allah sannan shuhada bil qisti ku zama masu yin shaida akan gaskiya sai yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu wanda kuke da adawa akan wani abu kada adawa ka da shi ta sa kai masa hukunci na rashin adalci a'a kai hukunci ga kowa a bisa adalci ko da abokin adawa ka Allah ya hana yin hukunci da zalunci ko da ga abokin rigima ka ne in dai aka nemi shaidar ka akai ce a'a ga abin da na sani na gaskiya sai ce aiduluhu aqrabu littaqwa yin adalci ga kowa shine abin da yafi kusa da takawa ɗan uwana abu na karshe yawaita addu'a lalle manzo Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallama yin addu'a a lokacin fitintunu yawaita addu'a tana da muhimmanci domin ba ita ce take ba da mafita ga mummuni silahul mu'min kenan addu'a manzo Allah yana yawan yin addu'a sallallahu alaihi wasallama wajen neman tsari daga dukkan fitina daga cikin addu'a sai yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati ya na ina roƙo ka bani ikon aikata dukkan alkhairi wa tarkal munkarati Allah ka bani ikon nesanta dukkan abin da yake naki wa hubbal masakin ya ka sanya mun san miskinai a raina wa idza arasta bi ibadika fitnatan ya Allah in ka nufi bayinka da wata fitana faqdhibni ilaika. ka karbi raina zuwa gare ka zai da maftun ni ba tare da ka jarrabe ni ba ya Allah manzo yana yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka alkafi ilal alkhairati وترك المنكرات وهب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يا الله أن ذاك جربائنك نيك كربرينا با تعالى ذاك جربين با من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا قاية من إيتي تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منهم وهم بطن كن يمتألن الله ذاك دكا فتنة ta fili da ta boye shi yasa ma aka shar'anta mana in mun yi tahiyya a ƙarshe zamu ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal wannan addu'a ce muhimmiya neman tsare daga dukkan fitina 'yan uwana zamani ne na fitina muna buƙatar lalle mu yi addu'a da gaske lalle mu yi addu'a da gaske saboda mun gani abin da yake faruwa a sudan yanzu misali yankin darfur da ake kisa na kare dangi wannan fitina ce kar ku manta ba wayanda suke yaki dinna a sudan ba wani waje suka taho ba ba daga wata kasa bane yan kasance tsakaninsu suke fada amma kun ga yadda ake kashe mutane a rana daya a awa goma sha biyu an kashe fiye da mutum dubu hudu kawai kisan kare dangi sannan abin da zai baka damuwa da da tashin hankali ba fa yaki ake shi wanda ake kashe yana da bindiga ba a'a mutum ne daga shi zai sai rigarsa amma duk inda aka dan adam kai hatta mata da yara ana kashewa kuma kisa na abin da ake ta kare dangi ba ba ji ba gani sai kai ta mamaki wannan me suka yi wa waɗannan mutanen wannan ita ake cewa fitina kawai fitina ce haka kawai ake kashe su bayan Allah ba su da wani laifi ba wai makami suka dauka ba ba yaki a'a kawai da yake fitina ta faru ake bi ake kashe mutane gari guda an tarwatsa uwa ta gudu ta batsanta miji ya gude bar iyalansa ya je ina ba wajen zuwa kawai ya shi dai ya baza ma duk inda zai tafi ita tafi kawai ina zai je bai san inda zai je ba wannan ita ake cewa fitina gashi nan muna gani yanzu da nake magana a Sudan da yanzu abin da yake faruwa kenan banda abin da ya faru mun gani a kasashe kamar Libya har yanzu ana yaki rayin Libya tsakanin su ne har yanzu ana yaki yaki Libya yanzu ba kasa ɗaya bace kowane bangare da shugaba har yanzu ya kai ga cewa mata a gida a Libya mace sai da koya mata tarke bindiga a gida aka aje mata bindiga saboda ne tsoron wanda zai farwa gida wannan ita ce fitina abubuwan ana gaya maka a kasashe daban-daban daban na fitintunu ga sunan koina suna faruwa kuma idan kun duba halin da muke ciki kullum kai ka ce so ake mu a Najeriya lalle sai an tilasta mana fitina ta auku a Najeriya ta hanyar wato zuzuta asbab na fitina saboda ta ko ina ana zunguroci a sai an yi dai fitina to muna bukatar mu yi addu'a tsakaninmu da Allah duk wanda yake nufin lalle sai ya haifar da fitina Allah ya mai da kai da sakansa Allah mai da fitina kansa shi ya je da fitina mu Allah ya zaunar da mu lafiya kuna ji ana cewa America tana cewa za ta kawo hari akan wasu ƴan ta'adda saboda an ce ana kashe kiristoci a Najeriya wannan fitina ce mu dai ga munan muna zaune a kasar ba gani ba bamu ji labari ba kuma wanda ake kashewa mu a iya mu a nan arewa a lissafi na gaskiya musulmi ake kashewa yan arewa ake kashewa mutanen mu a zamfara a katsina balma abin ƙara yawo yake yi da kaduna abin nan kebbi kuma kullum ben ji kake wata sabuwar ƙungiya ta yan fitina me yake faruwa me suke so fitina ka duba a ƙauyuka wayanda ake kashewa matakin ƙauyawa da ba su da wani abu a duniyan ma da ake ce masu ba su da ita ba su da komai kawai su yi noma ne su ci hatsin da suke nomawa kawai suke rayuwa haka amma an ce an tarwatsa garuruwa an bazamar da mutane kuma amma wai duk da haka yanzu wata magana ake daban wannan fitina ce kuma neman fitina ne lalle muna buƙatar mu yi addu'a da gaske kuma tsakaninmu da Allah mu roki Allah ya kare mu daga dukkan fitina duk a Afirka ba ƙasar ta kai Najeriya yawa babu ita babu ita rabin najeriya ma miliyan 150 ko miliyan 120 a afirka ina ga sai misira ne da 'yan kasashe bai fi guda biyu ba rabin najeriya ma ba wai adadin najeriya ba kenan kaga allah ya tsire mu ya allah kare wannan kasa daga dukkan fitina yanzu aka ce an ma 'yan najeriya mutum miliyan 200 da ɗoriya su tafi ina su je ina ba inda za su sun yi yawan da ba wanda zai karbe su duk inda suka je ya wani za su cinye abincin ganin duka saboda yawan mutanen Najeriya kuma ba ma wanda zai yarda, to kaga muna buƙatar mu yi addu'a kuma lalle mu nemi asbab na zaman lafiya duk abin da zai zama mu lafiya kuma mafi girman sababin zaman lafiya kyautata alakar mu da Allah bin Allah domin shi yake tabbatar da zaman lafiya shi zai dan shi zai ainihin dan kufar da duk wani mai kaidi to idan ya zama alakar mu da Allah ba ta da kyau to wai nauyi shi kuke tsammani wa zai ba mu kariya wa zai ba mu mafita babu shi dama ga Allah kadai ne to saboda haka mu gyara alakar mu da Allah duk abin da muke na ba daidai ba na saban Allah mu daina ko dan mu zauna lafiya ko dan Allah ya yi mana gata da aminci ya kare mu daga dukkan fitina mu bi Allah mu daina saban Allah masu sabo mu rike hannayensu mu yawaita ibada domin ibada yana sa Allah ya saurari bawa yawan nafila bayan farilla domin shine hadisin wani yake faɗa duk mun san hadisin da Allah yake bayani yana da wasu bayi wanda zai yake kaunar su wanda ya rantsa yake wala in sa'alani la utiyannahu Allah yake wallahi irin wannan bayi in ya roƙe ni wallahi zan bashi da rantsuwa ubangijin tarikai ke rantsuwa waye wannan bawa su ne waɗanda suka kiyaye farilla kuma suke yawaita nafila mu yawaita sadaka mu kyautata wa ƴan uwan mu tausaya wa juna sai Allah ya tausaya mana mu yawaita addu'a lalle duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ya mayar da sharrin sakansa duk wanda suke tayar da hankalin mutane ya Allah ga ka ka gansu ya ubangiji kai mana maganin su sannan kuma lalle mu roƙi Allah shugabanni na gari ba ƙasar take zama lafiya sai in ta samu shugabanci na gari domin duk mun sani ba ma bukatar mu dogon jawabi a Najeriya yanda tunda aka fara yin matsaloli na tsaro irin kudin da aka fitar Allah kaɗai ya sani banda Allah ba wanda ya san adadin kudin da aka kashe akan tsaro amma kudin ina yake bai da tasiri saboda mai shugabannin ba Allah suka nufa ba a'a suna da kowa yana da burinsa su tsammanin su in sun tara kuɗi su ai ba su da matsala ba irin ku bane talakawa in an yi har za su fita su wani wajen suna da komai su a wani wajen ko kuma ko zai karata a akan saboda haka duk abin da aka fitar na tsaro ba a tsaya a kyautata sai a yi watsi da shi sai a watsar da su masu harkar tsaron ma'aikata ba a kulawa da su yadda ya kamata makamai har yanzu makaman da muke amfani da su a Najeriya tun na yakin ainihin basasa ne tun na samun indifenda ne saboda muna da kudin amma ina kudin yake duk an daidai an kai kasa waje an gina gidaje an yi kamfanoni an yi abubuwa a kasa waje shugabanninmu lalle muna bukatar mai addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu zuciya ta kwarai domin in mun samu shugabanni masu tausayi masu san kasar wallahi za mu zauna lafiya duk wannan rigimar za ta yi kokari su magance ta so mu yi addu'a Allah ya zauna da mu lafiya mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari mu yi haƙuri da jaraba da za a yi mana talauci da babu da rashin abin da duk jaraba ce gashi Qur'ani ya faɗa amma Allah ya ce bashirin sabirina in kun yi hakuri kun bi Allah kun nema a wajen Allah to Allah ya ce albishir Yanayi muku bishara Allah zai yaye muku dukkan damuwa lalle mu al'umma musulmi a wannan ƙasa mu koma zuwa ga Allah mu nemi Allah ya ba mu mafita daga dukkan damuwa mu kyale siyasa ta kuɗi da za a zo a bawa mutane kuɗi a'a in za a yi zaɓe ku duba mutanen da kuke kyautata musu zato cewa tsakaninku da Allah kuna so Allah ya ba ku canji ku yi zaɓe na gari domin ta hanyar haka ake samun shugabanni bai wanda ya zo ya bada abin duniya wanda ya yi kaza ba a'a ku tsaya ku nemi shugabanni na gari sai Allah ya taimake ku ya Allah ka taimake mu ka ba mu zaman lafiya ka yaye mana dukkan damuwa ka amintar da mu wannan kasa Allah ka kare mu daga dukkan sharri ya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka dukan dukkan musulmi da suka rasu ka gafarta musu Allah ta'ala ka ba mu kyakkyawan karshe ka ba mu cikawa akan imani akan bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala masu rashin lafiya a cikin ka ba su lafiya ya Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi ka biya mana ka kare mu daga dukkan sharri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا allahuma القوم الكافرين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم جنبنا الفطنة ما ظهر منه بطن اللهم جنبنا الفطنة ما ظهر منه بطن الله كارم ولك ذكر فتنة نفي لي تنبوي سبحان ربك رب العزة أما يجبون وسلام على المرسلين